Bayan kammala karatun shekaru biyu na neman ilimi akan kula da ma'aikata ne ta yanke shawarar shiga makarantar lakantar abubuwan da suka shafi na'ura mai kwakwalwa wani fanni da ya nisanta da abubuwan da take yi a zahiri a Agadas. Ta yi muna ƙarin bayani akan dalilanta na yin wannan zaɓi da kuma matsalolin da ta fuskanta. gaskiya harkar yanar gizo tana birge ni ina shawar ganin yadda mutane ke buɗa shafofin yanar gizo da sauransu na yi alkawalin cewa ni ma zan gwada amma batun sa kod ko fidda shi akwai wuya muna nan dai kan aika 'yan sakonni da wasu 'yan wasiku na abokai amma wannan aikin na kodin gaskiya baya tabuwa wani lokacin kamar ma na bari kwata-kwata muna ta haƙuri dai haka nan Duk da waɗannan matsaloli matashiyar na ci gaba da tafiya a kan manufarta na koyon aiki ta kuma gamsar da ma'aifanta ne kafin ta baro agaris ta zo sadore. Kun san wajenmu wasu uwaye ba sa barin 'ya'yansu su tafi karatu wuri mai nisa musamman ma mu bugaje. Na yi sa'a da mahaifiyata ta yi karatun boko sai ta amince amma kakana da farko kiyawa ya yi. sai daga baya sannan muka samu muka shawo kan shi Gadiya mace mai aikin na'ura mai kwakwalwa akwai ayar tambaya a game da batun aure ko kuma kula da iyali duk da matsalolin da yarinya ke iya fuskanta ina zam hajuwa na da buri daban-daban da take son ta cimma yaya ake ganin rayuwar mai aikin na'ura mai kwakwalwa a ɗakin aure ta ba da wannan amsa ina ganin abun kamar a mafarki ga matsalar yara ga ta gida abubuwan sun yi yawa wani lokaci hatta zumuncin ma mancewa da shi ake yi a cikin al'ummar nijar mai rikon ra'ayi irin na mazan jiya aikin na'ura mai kwakwalwa aiki ne da ya fi kwarjini ga yara maza yau mafarkin matashiya ina zam hajuwa shine ta bude cibiyar bada horo a agadas domin koyawa 'yan mata irin wannan aiki